ku kashe shi mutumin banza lalatacce taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa al'umma musulmi su gani su kyale ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai daraja ne haka zalika babba ne mai kima ne sannan shugaba ne haka zalika al'umma ba su da kamarsa babu wanda ya kai sa daraja shi kaɗai allah yake so shi kuma al'umma suke so yadda yadda suke son ransu yadda yadda suke son iyayensu ma'ana musulmi duk wanda ya kasance na kwarai ɗan tsakanin nan wannan latacce ma'ana akwai wani latacce wanda ya fito a kafafen sada zumunta na social media yana ɓatanci ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas duk wanda ya taɓa annabi hukuncin sa kisa sakamakon haka sai an kashe wannan latacce Al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin kaɗan daga cikin yadda al'umma suka fusata a dangane da wannan mugun abu mara daɗi. Kafin mu sa muku cikakken wannan bidiyo muna sanar da ku tun anan in yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha. ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku faɗi ra'ayinku a dangane da wannan latacce. wallahi duk laifin da aka aikata akan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai fara tuna zagin manzan Allah ne kafin ya tuna da laifin da aka aikata a wancan na tabbatar an kashe musulmi sama da dubu ɗaya a Najeriya a shekara da ta wuce an kashe shekarar bara an kashe an daɗe ana kashewa amma ba a ga musulmi sun ɗaga hankali dukkansu su fito su kama wani su ƙona saboda an kashe musulmi sama da dubu ɗaya ba amma wallahi in aka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin kabarinsa wallahi sai kaga musulmi sun fita a giya sun zama kamar ba sa da hankali saboda saboda dama hankalin nasu shine Muhammadu Rasulullah ba ta gani sai da ganinsa ba ta ji sai da jinsa ba ta motsi sai da motsinsa rayukansu gaba ɗaya fanta ne ga manzon Allah kowane musulmi a duniya yana ji cewa gara a kulle masa kai akan a tofa wa manzan Allah yawu kowane musulmi inda ya yi imani idan aka yi magana akan an ƙona wani saboda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama takaicinsa na farko shine zagin manzon Allah kafin ya tuna da an ƙona wanda ya zagin duk musulmi na kirki wanda ya san wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana da sunan imaninsa gare shi ba da sunan siyasa ko da sunan wata kujerarsa da yake karewa ba wallahi duk laifin da aka aikata akan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai assalamu alaikum al'ummar musulmi barkamu da wannan lokacin hakika daga jiya zuwa yau mun waye gari da bidiyon wannan mutumin inda da yawa daga cikin bidiyon nasa sun karkata ne wajen nuna ƙaimi da dagewa wajen cin mutuncin allah da manzansa ta hanyar kutuntu ma'ashar ta hanyar zagi da nuna rashin da'a a fili da nuna rashin tarbiyya da kuma halin kula ta hanyar ashariya da maganganu waɗanda suke munana wanda duk musulmi mai cikakken imani idan ya ji irin maganganun da wannan mutum yake a dangane da Allah da manzansa to hakika bacci ma zai iya gagara kuma ba kowane musulmi ke da zuciyar iya sauraron maganganunsa har zuwa ƙarshe ba na sani cewa duk musulmin kwarai da ya karo da wannan abin a wannan kafar abin ya tashi hankalinsa ko da a ce bai fito ya yi magana a kai ba to amma yadda da yawan mu suka tada hankalinsu a kai kowa da irin yadda zai zo yi magana ko zagi ko abin da ya kama da haka to sani mu wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce mu sani cewa wannan mutumin na farko yuzanin din ma da yake amfani da shi shine jihar nan. sunan da ya rubuta wa kansa kenan to na farko kaga ya yi wa kansa hisabi kenan domin shi kansa ya tabbatar abin da yake aikatawa abu ne mummuna abu ne marar kyau wanda ya san in ya je samu allah da wannan to haƙiƙa makomar tasa kenan to kaga bai kamata a ce mu kuma musulmin mu waɗansu sun fito suna masa martanin da shi ma zai samu wata kafa ta ɗorawa daga inda ya tsaya ba abu na biyu mu sani cewa mu musulmi mun yi imani da allah cewa duk inda yake allah ya san inda yake kuma duk takun da yake allah yana sane da shi mun yi imani duk wanda ya taba allah da manzansa a ko'ina yake allah yana da ƙarfin iko na tozarta wannan mutum tabbas taba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba mutane musulmai na kwarai haka zalika 'yan halak abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa su gani su kyale ba wani mutumin banza tsarare ya fito yana ɓatanci ga shugaban halitta za ka iya wa musulmi kowane kala abu ya haƙura ya kyale ka amma banda taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya mana komai haka zalika yana son mu fiye da yadda ma muke son kanmu haka zalika yana son mu yadda da yadda iyayenmu ke son mu wannan shine gaskiyar magana sannan ga baki ɗaya rahama ta duniya da lahira Allahu subhanahu wata'ala ya yi ta ne ba don komai ba sai don albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ko'ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikakke ne abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa wani latacce fitsararre ƙazanta. ya fito yana batanci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zira mai ido ba. Ruwa a jallo mutane ke neman wannan latacce wannan fitsararre a kama sa a kashe. A kullum a kowace rana al'umma musamman malamai sukan sanar da mahukunta. Musulmai suna da kau da kai sannan suna da haƙuri suna da ƙyale. Za ka iya ka kuɗinsu ka raunata su ka kashe su ka kashe masu 'yan uwansu har iyayensu. ka aikata musu kowane kala al'amari za su iya su haƙuri sakamakon addinin musulunci addini ne mai sal lamana. ma'ana na natsuwa da kwanciyar hankali sannan wanda yake umarni da yafiya to amma fa abin da ba a yafiya a kansa ba kyale shine taba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka taba sai an kashe ka magana ka ce ka da hankali ko baka sani ba ko a shi in ka taba sai an kashe ka saboda ba a ga dalili ba ba a san ta wani dalili ba zai kasance ka rasa wanda za ka yi ɓatanci ga shi sai shugaban halitta makiya annabi ya kamata ku san da cewa ba wai iya a ce wanda ba musulmi ba ne in ya taba annabi ake kashewa da musulmi zai fito ya yi ɓatanci ga shugaban halitta annabi muhammad ko limamin juma'a ne yana hudu ba al'umma za su sako shi su kashe shi abu ne wanda ba za a taba gani a kyale ba sannan wanda ba zai yiwu ba sai dai duk yadda za a yi a yi Wannan ah. fitsararre ya jima yana sakin waɗannan ah. bidiyoyi na rashin mutunci wanda ba mu kunna muku irin bidiyoyin ba sakamakon ah. yaɗa su ɓanna ne. Ba za mu iya sa muku ba a ce ku ji irin mugu abin da yake aikatawa sai dai maganganu ne masu matuƙar ƙona rai. sannan waɗanda ke ta matuƙar taɓa zuciya sukan tafasa zuciya ba ƙaramar tafasawa ba muddin wannan zuciya ta kasance mai inganci malamai da dama sun fito sun tofin allah ne da na allah wadai sannan kuma sun ce lallai wannan lamari ya kai matsayin da sai an kashe wannan mutumi muddin ba a yi dai in ba a gasa ba inda wasu matasan a sun fara fitowa suna zance nemansa suke ruwa a jallu suna nan suna bincike a kansa abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba ka taɓa annaba a kyale ka za ka iya ka taɓa duk wanda ka so a kau da kai amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinka haka zalika duk wanda ke da irin wannan dattin a zuciyarsa na kin annabi muhammad ya bi abin iyaransa kada ya ce zai bayyana ya fito ya ce zai wasu kalamai a kansa to idan kai al'umma ba za su kyale ka ba sannan ba za su haƙura ba ba wai a wannan ƙasa ba har ƙasashe na duniya can wasu ƙasashen akwai inda za ka ga makiya annabin ne ke mulka ƙasar amma wani daga cikinsu zai ɓatanci ga shugaban halitta to amma za a samu wani musulmi wanda ba zai iya haƙuri da jiri da ganin hakan ba zai fito ya kashe sa ɓaro-ɓaro shi ma a kashe sa wanda irin haka ta sha faruwa to lallai sai dai in za a kare ga baki ɗaya amma annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba zai taɓa zama abin zagi ga kowa ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba sannan musulmai lallai malamai suna ƙara jan hankalinku kada ka kuskura don kada ka faɗa bala'i ko kuma ka shiga cikin wani irin yanayi ka zama ka kyale ana cin mutuncin annabi muhammad to lallai za ka lalace sakamakon don shi Allah subhanahu wata'ala ya komai sannan Allah yana fushi da duk al'ummar da suke batanci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani ka kyale ba naka ba ne. dole ka fito kai magana in magana Allah ya baka ikon yi in mataki Allah ya baka ikon yi dauka to kai faɗo wannan mataki ta ko ina dai a tashi a tsaye sannan a doɗe wannan ɓanna.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 da jajircewa wajen ganin a kullum a kowace rana muna kawo muku ingantattun rahotanni. Muna tare da ku a kowane lokaci.